من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala kamu yau sha biyar ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau hudu ga watan tara miladiya 2020 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun hadisi a cikin littafin at-tajrid sarih li ahadith al-jami' sahih wallafar babban malami الإمام العلامة الحافظ أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى wannan da izinin Allah zai zo majalisunmu na 68 kuma muna cikin kitabul wudu'i babu alistin istinjai bil ma' babun alistin istinjau bil ma'i babun da zai yi bayani akan yin tsarki da ruwa al-istinja' shine tsarki da ruwa tsarki na bawali ko kuma tsarki na bayan gida shi na ke ce masa alistin ja'u al'imam ibn hajar rahmatullahi alaihi yake cewa a rada bi hadihi tarjamati an radda alaman tariha al'imam bukhari mai asalin littafin ya kulla wannan bazi ne domin ya raddi ga waɗanda suke ganin cewa ba a yin tsarki da ruwa namiji ba zai yi tsarki da ruwa ba an samu a cikin magabata akwai masu wannan fahimta suna ganin tsarkin ruwa na mata ne amma maza sai dai su tsarkin hoge su istijmari to shi yasa Imam al-Bukhari sai kulla babi sai ce babun al-istinja'u bil ma babun abin da yazo na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ana yin tsarki da ruwa maza ya halatta su tsarki da ruwa wa من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم an samu malamai magabata waɗanda suke ganin cewa manzo Allah bai taba tsarki da ruwa ba <laughs> kaga kaga ba wani mutumin da zai ce ya san sunnan manzo Allah sama duka ku eh, kuma za ku ji daga ciki hadda sahabbai a cikin masu wannan fahimta hadda wasu sahabban manzo Allah sallama su suna ganin namiji ba zai tsarki da ruwa ba to shine sai ke cewa wa rawa ibn abi bi asanid sahihatin an hudayfa ibn al-yaman radiyallahu anhuma al-imam ibn abi ya ruwaito a cikin al-musannaf dinsa da isnadai ingantattu daga hudayfa ibn yaman annahu su'ila an al-istinja'i bil ma an tambayi sayyiduna hudayfa bi girman sa sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sama ya faɗa masa wasu abubuwa na surruran ababen da za su faru a ƙarshen zamani na fitunu amma duk da haka an tambaye shi game da tsarki da ruwa faƙala idan la ya zalu fi ya dai ya ce in ne tsarki da ruwa kenan to hannuna zai zama da ƙazanta a jikinsa ai zan sa hannuna a al'aurata kuma in zuba ruwa to in na gama tsarkin kuma akwai najasa a hannuna kaga yana nuna ba za a yi ba وعن نافع عن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء سنن أرويت عن نافع الماجر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشي عبد الله بن عمر بايا ينتلسي دوا كاغ جرمان عبد الله بن عمر ده فكه وعن ابن التين وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما شيما يتموا ما ينتلسي دوا ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء sannan ibn ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya kuma malamin hadisi yana da sharhin bukhari da ya yi shi ma ya ruwaito ya ce al'imamu malik ya ce manzalla sama baya yin tsarki da ruwa ibn habibin daga cikin malaman malikiya shi ma ya ruwaito yake ce annahu mana alistin ja'a bil ma'i li'annahu mat'umun yace ba a yin tsarki da ruwa ruwa ruwa abin abin sha ne tunda ana shan shi ba za a yi tsarki da shi ba saboda ka in mutum bayan gida ya kama shi yayi ko ba bawali sai dai ya tsarki da hoge to dole nan malaman arwaito da gare su to shi ne imam al-bukhari sai zai kawo mana cewa manzo Allah sama yayi to da ka ayi kun ga abin dogara kenan to shi yasa sai ya ce عن عنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء وأنا وغلام معنا إداوة من ماء دقى أنس رضي الله تعالى عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك من ظل ثم شما يا مسع الدعاء يا مسع الدعاء من يمن ينسي اللهم طول عمره Wa barik ahlihi وبارك له في أهله وماله يا الله rayuwar تنسكي anas يوال tsawo ya dade a duniya sannan bayan haka ya Allah ka masa albarka a cikin dukiyarsa da iyalansa an sha faɗa mana sai da ta zama gonar Anas radiyallahu anhu ta dabino so biyu take yin ƴaƴa a shekara dabino so biyu yake yin 'ya'ya a shekara sannan kuma a tsakanin 'ya'ya da jikoki waɗanda suka rasu kawai sai da ya rufe guda ɗari da ashirin 'ya'yansa da jikokinsa waɗanda ya rufe su suka rasu kafinsa sannan diyarsa aminatu bintu anas take cewa a cikin 'ya'ya da jikokin babanmu anas akwai 'ya'ya sun kai ɗari da ashirin dukkaninsu mahaddata alkur'ani ne alaran momi kada addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko to shine yake cewa kana rasulullahi sama idza kharaja li hajati manzo Allah su sama idan zai fita domin ya biya bukatarsa aji'u ana wa gulamun ni da wani yaro mukan zo mu bi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana idawatun min ma'in a tare da mu muna ɗaukar masa da buta wacce a cikin butan nan akwai ruwa وفي رواية من ماء وعنزة يستنجي بالماء أو رواية أكشي منا رئي ممنزن الله صلى الله عليه وسلم بوتا أفيروا أتكنتا سنن وعنزة دسندا يستنجي بالماء منزن الله صلى الله عليه وسلم ينعين تركيد هو تقاق جيكينا wanda ya ce manzalla sama baya yi sai a ce uzurinsa bai ga hadisin ba ko ko kuma hadisin bai inganta a wajensa ba a lokacin waɗannan suna cin uzurin da suke jawo kaga malami ya ba da fatawa amma ta ci karo da hadisi eh? al-imam ibn taymiya rahmatullahi alaihi ya rubuta littafin saraful malani an al-a'immat alani yana ba manya-manyan malamai tun daga sahabbai da waɗanda suka biye su har zuwa gobe har zuwa tashin alkiyama uziri akan me yasa za a samu maganganun su wani zubin sai su ci karo da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai ya zama ba su ga hadisin ba domin babu wani malami na Allah da zai ga hadisin manzo Allah sama ya saba masa na biyu ya ga hadisin amma bai inganta a wajensa ba na uku ya ga hadisin ya inganta amma abin da kai kake tsammani na hukunci shi bai gan shi ba a ciki mas'alar da aka yi iskin baɗi shi bai ganta a ciki ba to kaga su ne waɗannan manya-manyan uzurura guda uku da ake ba manya-manyan malamai idan aka gama ganganinsu sun ci karo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a musu rashin kunya ba a zagin su amma kuma baya halatta ka ɗauki maganar suka yi aiki da ita alhali ga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine fiqhu na daidai to kun a nan gashi anas radiyallahu anhu ya ruwaito mun karanta da ku a cikin umdatul ahkam na al-maqdisi rahmatullahi alaihi riwayar da ya kawo ita tana cewa fa ahmilu ana wa gulamun nahwi ma'i idawatan min ma'in wa anadatan fa yastanji bil ma yace ni da wani yaro kwatankwaci na a shekaru sai mu riƙe ma manzo Allah sama ruwa a buta da kuma sanda sai manzo Allah sama yayi tsarki da ruwa mu je mu kai masa inda zai yi tsarki idan ya biya bukatarsa to wannan yana tabbatar da cewa manzo Allah sama yana yin tsarki da me yana yin tsarki da ruwa ashe tsarki da ruwa abu ne wanda to ba ma yi tsarki da ruwa ba da me za a yi Allah madaukakin sarki yana cewa yunzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutakkirakum bihi Allah maɗaukacin sarki yana yana ta sassaukan muku da ruwa daga sama li bihi domin ya tsarkake ku da wannan ruwa sannan cewa anzalna minas sama'i ma'an tahura muka saukar da ruwa wanda ya kasance mai tsarki daga sama malamai suka ce at-tahur at-tahir fi an al-mutahhir li ghayrihi sai a siffanta shi da sifa ta at shi akan kansa ruwan mai tsarki ne sannan kuma zai tsarkake waninsa to ga ruwa a shi da shi ake tsarki shi ne fi cancanta a yi tsarki da shi dukkan wani abu da za a yi tsarki da shi koma bayan ruwa to ko zai kasance mataimakin ruwan ne ko kuma ya zama mabiyinsa ko ya zama mataimakin ruwa in ka sa sabulu sabulu mataimakin ruwa ne domin sabulu shi kaɗai ba zai maka wanki ba in kuma an ce ba haka ba sai a gwada ko sabulu kaɗai ba zai wanki ba amma ruwa zai iya wanke abu ko da babu sabulu sannan inda ake yin alwala ko kuma a yi tsarki na hoge wato da dutse ko da takardar bayi duk mataimaka ruwa ne daga ruwa shi ya fi cancanta a yi tsarki da shi wannan hadisin akwai nau'ukan fiqh a ciki na farko jawazu husuli qada'il hajati min annabi sama wa fihi dalalatu kaunihi sallallahu alaihi wasallam bashara a cikin wannan hadisin akwai cewa ya faɗa mana cewa ashe manzo suna yana biyan bukata yana biyan bukata ta ɗan adam yana zagawa a cikin wannan yana nuna ashe manzo sama mutum ne eh zalla sama mutum ne ka ce manzo Allah sun ba mutum bane akwai hadari a ciki na farko ka kare ta Qur'ani qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ko sannan kuma na biyu a cikin halittun da Allah madaukakin sarki yayi babu wanda ya kai dan adam daraja walaqad karramna bani adama وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا in ka ce annabi sama ba mutum bane to ba mala'ika bane kuma shi domin kafare sun ce a saukar da mala'ika shi Allah da ke musu raddi yake cewa walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la na alaihim ma yalbisu sun ce a saukar da mala'ika mala'ika ba jinsin su ba bane inda ma za a saukar da mala'ika a sanya shi ya zama shine manzo a ban kasa to za a sa shi ya zama namiji su kuma a wajen su sun ce mala'iku mata ne kaga akwai cin karo a maganganun su kaga da abin sai sake rikitar rikitar da suke sannan kuma ashna'u kafirci ne ko mutum ya ce manzo Allah sama dabba ne to akwai na nawa sai aljini aljini kuma da kanshi ya tabbatar da bai kai dan adam daraja ba so daga ashe manzo Allah sama mutum gashi ma yana biyan bukata irin yadda sauran mutane suke biyan bukata akwai waɗanda za ka ji su ce mazan sama baya bayan gida baya bawali baya majina ba duk waɗannan maganganu ne na ƙarya ba in ba su da dalili baya cin na nabawiyya ka ce wa mazan sama baya biyan bukata hadisai ga sunan barkatai sun zo sun tabbatar da manzo Allah sallama yana biyan bukata irin wanda dan adam yake wannan hadisin hujja ne akan haka na biyu khidmatu ahli al-fadl hadisin yana karantar da mu kamar hadisin da hadisan da muka karanta satin da ya wuce cewa waɗanda suke da daraja suke da falala kamar malamai da mutanen kirki to ana musu hidima ga anas radiyallahu anhu yana ma manzala sama hidima kuma a cikin yi ma manzala sama hidima akwai albarka in baka samu albarka kowa ba in ka masa hidima to manzala sama kai tsaye idan ka masa hidima to albarka ce na uku at-taba'udu li al hajati 'anil nas idan mutum zai biya bukata ya nisa da mutane kakka zo kana biyan bukata a gaban mutane Allah madaukakin sarki sikiyun ne hayyun ne Allah yana son rufa asiri kuma yana rufa ma bawa asiri saboda ka ba a yadda mutum ya zo ya rika bayyana ya rika yin irin waɗannan abubuwan a gaban mutane ba tafi can bayan gani ko ka shiga ban daki shine sunna sannan fiqhu na hudu subutul istinja'i bil ma'i wa mashru'iyyatuhu ya tabbata kenan ashe ana tsarki da ruwa kuma shari'ar musulunci ta tabbatar da cewa ana yin tsarki da ruwa sunnar manzalar sama ta tabbatar da Allah sama yana yin tsarki da ruwa ba kamar yadda waɗancan manya-manyan jigajigan malamai suka tafi a kai ba to al'imamu ibn al rahmatullahi rahmatullahi alaihi ya batu akan wannan yin tsarki da ruwa sai ke cewa mazhabul jumhuri min salafi wal khalafi mazhabar mafi yawancin malamai daga cikin malamai magabata da waɗanda suka zo daga baya a والذي أجمع عليه أئمة الفتوى kusan za ka kira shi ijma'i ne na malamai masu ba da fatawa a biranen musulunci? أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر شيوا أبن دي ya fi shine a haɗa ruwa da kuma هوجي misali mutum ya biya bukatarsa ya yi bayan gida to ya amfani da takaddar bayi sannan kuma sai zo ya sa ruwa wannan shine abin da ya fi shi ya ce in ka haɗa biyu fa yuqaddimu al-hadara awwala sai mutum ya fara gabatar da hoge sun mai sta'amilu ma'a daga nan kuma sai zo ya biyan tashi da ruwa wannan shi ya fi a ina jin ko a hankali ma kowa zai ce ai ya fi ka haɗa biyu na jasatu wa ya mu ba mubasharatu habiyar sai ya zama idan mutum ya amfani da abun gogewa ya fara gogewa sai ya zama na najasar ta yi masa sauki sannan kuma idan zai taɓa wajen ya wanke da ruwa to sai ya zama ba zai samu najasa a hannunsa ba kaga wanda ya kora maganar ta giduna zaifa kenan cewa in ne tsarki da ruwa to hannuna zai zama da kazanta kenan a jiki to sai alimamin mamlul ya ce abinda malamai da yawa suka tafi a kai kusan ya zama ittifaqi ko ijma'i shine a hada biyu a fara gogewa sannan kuma sai a zo a wanke da ruwa ga hikimarsa zai zama najasa ba ta makale ba ba za a same ta a hannu ba wa yakunu ablagha fi nadafati kuma sai ya fi kaiwa matuka a wajen tsafta fa idza arada al-iqtisar ala ahadihi hadihi ma falma'u ma'u ya yace amma idan mutun zai zabi daya to ruwa ya fi لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها domin ruwa aiki biyu yake yuzilu ainan najasati zai kau da ita asalin najasa sannan kuma mai wa ha sannan ba za a ga gurbinta ba ya ruwa aka sa za a wanke to ba za a ga gurbin ba da a ce za a leka a gani ne to ba za a ga alaman najasar ba an wanke asalin najasar sannan bayan an wanke asalinta sannan kuma gurbin nata da za ta bari a ganin ko kala-kala ko launi-launi ko kuma ɗoyi duk yana cin asa ko yana cin gurbin da najasa take bari to ruwa duk ya tafi da shi walhajaru yuzilu al'ayna duna al'asar amma in hoke za a yi amfani da shi shi abu ɗaya yake maka shi ne zai kau da asalin najasa amma kuma mai gurbin tananan ba mamaki a ji sannan ba mamaki a ga alama ta kala da wannan najasar ta bari a wurin amma ruwa ne fa zai yi waɗancan ayyukan guda biyu shi ne sai ya ce to asarin fa gurbin fa in aka yi amfani da hoge sai ce lakin na hu ma'afuwun an hufi haƙƙi nafsi amma inda an yi amfani da hoge takardar bayi ko dutse ko da akwai gurbin ko da ana jin doyin to mafuwun anhu shari'a ba za ta kama mutum da shi ba ba za a kama mutum da shi ba an yafe ba mutum wata sihhu salatu ma'ahu ka sa'irin najasa kuma ya halatta mutum ya je ya sallah so da ka da mutum zai yi bayan gida ko ya bawali sai babu ruwa sai ya amfani da hoge ko ya amfani da wani abu mai kama da wannan sai ya tafi ya je alwalarsa kuma ya je sallar shi shi ce in taimama ce ita ma haka to kaga shi ne amma saɓanin ruwa shi aiki biyu yake yuziru ainihin ce sannan wai yuziru ataraha zai kawar da asalin najasar bayan ya kau da ainihin najasar sannan kuma ya kau da gurbinta ba ɗoyi ba ba alamar ba za a gani to kun ga wannan kenan so da haka a shari'ar musulunci amfani namiji ya amfani da ruwa ya hada da ruwa da hoge to shi yafi amma idan zai zaɓi ɗaya to ruwa shi yafi saboda waɗancan fa'idojin da kuma hikimomi guda biyu da suke cikinsa sannan fikihu na ƙarshe istishabul anazati fi aqda'il haja amfani da sanda wajen biyan bukata me fa'idarsa mecece fa'idar zuwa da sanda bayi inda suke tafiya da wasu malamai sun ambaci wasu fa'idoji daga cin fa'idojin amfani da sanda dama yin sanda tana da fa'ida ku eh, wa matin ka biye ka ya musa ƙara hiya a kwaya a alai, alaiha ƙara fa'ida ta farko ce annabi musa ne zama allah ya tambaye shi ya ce masa me a hannunka sa'ala huwa a'awa huwa alamu bihi ha Allah ya tambaye shi amma ya fi shi sani amma hanya ce ta karantarwa ma me a hannun kaɗan nan ce hi a faya sanda ta ce a tawakkawa alaiha nakan dogara da ita in zan yi tafiya wa hushu biha ala ganani sannan dabbobi na ina kaɗo musu abin da za ta ci in na ga wani abu a saman bishiya ina kaɗo musu da sandar waliyatiha ma'aribu ukhra sannan ina da wasu bukatu na daban wanda ba sai na yi bayaninsu ba Allah kazansu a game da sanda ko? to daga cikin fa'idojin sanda akwai daf'ul aduwi wacce ƙa'us sabu'i sanda bayan gari suke tafiya su je su biya bukata to akwai yiwuwar akwai abokin gaba kaga sanda za ta yi mutum amfani shine ne daf'ul aduwi yin amfani da ita wajen tunkuɗa abokin gaba sannan kuma mai wattika usabu'i sannan kila ka gami da wani naman jeji a bayan gari to sanda za ka taimaka maka matuka a wajen amfani musamman ma kare kana samu ka kwala mai a hanci shi kenan ba ka ba shi kuma sannan na biyu nafshu al'ardi sulbati inda qada'il hajati khashyata rashashi ana amfani da sandan nan in mutum ya je wajen biyan bukatarsa to yakan yi amfani da sandar wajen haka inda zai yi najasarsa inda zai biya bukatarsa saboda tsoron kada wannan abin ya fantsaman masa ko da bawali ne Ƙila da zai haka wani rami da sandar ya yi bawalin a ciki to zai fi masa sauƙi fiye da a ce ya yi a kan ƙasa an dauri kuma ƙila ƙasar tana da tsauri sosai sai ya zama bawalin kuma ya fi tsan masa kafarsa ko kuma a jikinsa Karin kuma babu ruwan da zai wanke an shiga wata lalura to fa'ida ta biyu kenan da ya sa manzon Allah da ta sa masu sama yake amfani da sanda idan zai tafi biyan bukata fa'ida ta uku ta ta'liqul amti'ati biha idan akwai wasu ababe da mutum ya taho da su to yakan kafa sandar sai ya dora kamar misali wata yar jakashi sai ya kafa sandar kamar tirce kenan sai ya dora wannan jakar a saman eh, sandar har ya biya bukatarsa fa'ida ta uku a sutratu bi hafi sala suka ce bayan ya gama biyan bukata idan ya dawo zai sallah zai kafa ta ai akwai ruwa ya tabbatar da cewa ko manzo Allah sallama aka zo masa da sanda aka kafa masa a gaba a matsayin sutura sannan fa'ida ta biyar a tawakku alaiha kamar zai iya dogaro da ita sannan fa'ida ta shida yustaghbiha hala qada'il haja ko zai yi amfani da ita ya kafa kamar yadda muka faɗi a kara majalisun baya cewa sai ya kafa ta sai ya ɗora wani mayafi ko kuma tufafinsa domin ta sha makanta tsakaninsa da mutane to a taƙaice dai ke ba to shi yasa zaka ga magabata amma mutanen da suna amfani da sanda amma sai da aka kirkiro hadisan ƙarya a kai ban mashabila asa faqad asa ko wanda ya tafiya ba sanda to ya saba ma Allah a in kana da bukatar sanda ka rike sanda in kuma babu bukatar sanda babu bukatar ta rike sanda ba alama bace ta takawa in akwai bukata sai kai amfani da ita Allah shi kyauta to wannan kenan wasu daga cikin fikhun da ke cikin hadisu babun nahyu anil istinja'i bil yamin babun da zai yi batu akan biyan bukata idan mutum ya biya bukatarsa an hana ya tsarki bilyamin da hannun dama an hana alistin ja bilyamin ai bilyadil yumna an hana a yi biya bukata da da hannun dama da hannun dama hannu ne mai albarka kaga can ma Allah cewa wa ma tilka biyaminika ya Musa ne a hannunka na dama ya annabi Musa sannan da Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa yana da hannu irin nasa wanda bai yi kama da wanda wani daga cin halittarsa ba ko ba a san irinsa ba sai manzo Allah sun sai ce wakilta ya daihi yaminu duka hannuwan Allah madaukakin sarki dama ne kuma dama lafazin al-yamin daga al-yumnu ne abinda ake nufi da al-yumnu shine albaraka alheri ta daduwa to shi yasa sai aka kira dama da alyami ko shi yasa da Allah madaukakin sarki zai ba mu labarin ma rubutu sai ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilu wala takhutuhu bi yaminik ba ka rubutawa baka kasance kana rubutu da dama ba ai ba ka rubutu dama to kaga al kenan to shi yasa sai shari'ar mu ta musulunci a cikin hikimarta sai ta sa duk wani abu da zai zama abu ne da ya kasance wanda yake na kazanta, to ba a san a yi shi da hannun dama sai aka ba wannan hannun na hagu ya zama shi ne aka ɗora ma wannan aikin shi zai yi da shi amma sauran ababe da suke na daraja da ɗaukaka to su kuma sai aka ce a yi su da dama to nan ya ce annahyu anil istinja'i bil yamin al’imam ibn hajar yake cewa abbara bin nahi isharatan ila annahu lam ya zahar lahu halhu wa littahari ne au littanzi al-bukhari ya yi dabara ne domin akwai saɓani da magabata suke da shi wai da aka hana yin amfani da dama wajen tsarki shin haramun ne ko kuma karuhi ne so al’imam al-bukhari sai yana son ya kauce masaɓanin baya son ya shiga cikin saɓanin kawai sai ya an annahyu shi kuma annahyu ala nawai fi usulul fiqh hani kala biyu ne akwai nahyu harimin akwai nahyu karahati akwai hani na haramci waf'al ladal aksari lil wujubi ko وقيل للندب أو المطلوب malamai suna cewa da umarni da hani asalinsu abu biyu ne in umarni ne ko ya zama na wajibi ko kuma ya zama na mustahabbanci to haka hani ma ko hani ya zama na haramci shi ne haramci shi ne idan kai akwai azaba ko kuma idan ka yi akwai bacin ibadarka in abin ya shafi ibada domin akwai haramcin da za a ce mutum kai tsaye ba za ka ce ga zanubu ga ukubar da za a masa ba amma kuma abin da ya yi ba sai ya sake wani sai ya sake wani to akwai kuma hanci shi kuma hanci shi ne an ƙi a yi amma idan mutum ya yi ba za a ce ga laifin shi ba to alimamun bukhari sai yana son ya kauce masabanin shin haramun ne mutum ya amfani da hannunsa na dama a wajen tsarki ko ko a makaruhi ne an yi saɓani shi ne sai yake cewa alimam na hajjar sai ya ce au annal qarinata sarifata linnahi an at-tahrim lam tazhar lahu wa hiya zalika wa hiya anna zalika adabu min al kama al al-bukhari ya ɗauki cewa da aka hana ayi amfani da hannun dama wajen tsarki bayan an biya bukata kamar wani ladabi ne daga cikin ladabba shi kuma asalin ladabi a shari'ar musulunci to mustahabbi kishiyar mustahabbi kuma makaruhi domin mustahabbi abinda an kai za a baka lada amma an kafa shi babu azaba a kanka shi kuma abin abinda an kafa shi za a baka lada amma kuma da za ka aikata to babu azaba a kanka mun gane to shi kuma asalin ladabi al'adab a musulunci ladabi in an ce ladabi to wani abu ne da yake kamar magi a cikin miya za a iya cin za a iya shan miya ko ba magi ko shine asalin al'adab a musulunci to amma wasu daga cikin malamai daga baki suka ce al'adabu ala nau'ai akwai al'adabul wajib akwai kuma al'adabul mustahab akwai ladabin da yake wajibi akwai kuma ladabin da yake mustahabbi ina misalin ladabi na wajibi cin abinci da dama ta yaya aka gane cewa wajibi ne manzala sama ya ga wani abu ya ga wani sahabinsa yana cin abinci da hagu sai ya ce masa kulli yaminik sai ka ci da dama sai ya ce ma astatiyu ni ba zan iya ci da dama ba manzal salama sai mai ruwaya ya ce ma mana'ahu illa al-kibru ba abin da ya ana shi ma manzon da sama da'a ce girman kai shi yasa su malamai suka ce kila ma munafiki ne ba sahabi bane shi kenan mazan su ne ce lasta ba'aka kada Allah ya baka ikon iyawa sai ya daga hannun mai ruwa ya ce fama a ha'ila fi sai hannu ya makale ya kasa kaiwa baki mazan su ya masa addu'a ce lasta ba'aka to kaga ashe cin abinci da dama ladabi ne na cin abinci amma ne wajibi so daga a cikin lajibban musulunci akwai wajibai akwai wajibai to al-imam al-bukhari anan shi bai bayyana a gare shi ba shin wajibi ne ko ko mustahabbi ne ko kuma yana son ya kauce saɓanin da malamai suka yi kawai sai ya baka sai ya ce babun annahyu anil istinja'i bil yamin babun abin da ya zo a game da hani a game da yin tsarki da hannun dama to kaga ya rage naka in ka tafi akan cewa hani ne na haramci to shi ce in kuma ka tafi akan cewa hani ne na makaruhanci to shi ce to ga hadisin an abi qatada radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه wala ya tamassah bi yamini daga sahabin manzon Allah sallama Abu Qatada al-Ansari Abu Qatada radiyallahu anhu sahabin manzon Allah sallama sunansa Al-Harith ibn Rabi'i Al-Harith ibn Rabi'i ibn Baldama al-Ansari sahabi ne mai daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a daga cin addu'o'in da manzan da sama ya masa manzon ne ya ce ya Allah ka tsare shi daga wuta kamar yadda ya tsara manzanka tada ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kariya sannan daga cin abin da manzan sama ya masa kuma mu'jizan manzan da sama ta bayyana an cire masa ido a yaki manzan da sama ya ce a je a ɗauko kwayar ida kwayar ido a ƙasa manzan sama ya mai da ita ce wallahi na fi gani da wannan ida har ya tsufa wannan da manansa mai maida ya ce to na fi gani da shi to shi ne abu katarita al’ansari radiyallahu anhu uh, yana da hadisai da ya ruwaito daga manza ta sanama da yawa ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manza Allah sama ce idan shari ba a haduku idan ɗayanku zai sha ruwa fala ya tanaffas fil ina'i kayyar ƙanin fashi a cikin abin shansa wa idza atal khala'a sannan idan ya zo wajen biyan bukatarsa fala ya masa zakarahu biya yaminihi to kai ya rike al'aurarsa da dama wala ya tamassah biya yaminihi sannan idan ya gama biyan bukatarsa to kada ya share kazantar da hannun dama hadisin ya karantar da mu abu uku abu na farko shine at-tanaffus fil ina yin numfashi idan za a sha ruwa ai kana da iska biyu ko akwai iskar da ke shiga akwai iskar da ke fita iskar da ke shiga kana shakar iska ce wacce take lafiyayya iskar da kake fitarwa kai kuma kana fitar da cuta ce duk da kuma takan zama amfani ga wasu tsirrai fulawoyi da makamantansu wannan iskar da kake fitarwa ita kuma kana ba su haka Allah madaukakin ya tsara kana shaƙa suna baka mai kyau sannan kai kuma kana fitar da taka su kuma suna da bukatarta haka Allah mu dauki saki ya tsara to amma da za ka zauna wani lokaci baka shaƙi wannan sabuwar ba ta wani lokaci za ka mutu ko to shi yasa sai in za ka sha ruwa sai aka hana ka kai kake shan ruwan kar ka zama kana fitar da kuma ƙazanta kuma kana mai da shi hikima ce ta shari'ar musulunci wannan bangaren na wannan hadisin sai da aka samu wani bature ya ɗauke shi ya nazari a kansa idan shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina idan ɗayan ku zai sha ruwa ko zai sha wani abin sha to kai ya rika numfashi a cikin abin shan nasa bature farfesa sai da ɗauki wannan ɓangaren na wannan hadisin ya yi dirasa ya rubuta ƙaton littafi akan wannan a wata maganar ma ana cewa wannan hadisin shine sanadiyar tarsa sai ya ga kalma mai tsoki amma ya fitar da abubuwa na ilmoma masu yawa a ciki na zaman lafiyar mutum da kuma lafiyar jikin shi shi ce to sai a samu musulmi shi kuma bai yadda ba a ce masa ga hadisin zai sama ya rika yin wasu abubuwa kuma yin ce shi ne imani a ga akwai matsala akwai damuwa abu na farko ce nan an hana musulmi idan zai sha ruwa shi ya sa daga cin siffar shan ruwan manzan sama kana shubuhu masfan manzan sama kamar tsotsar ruwa yake eh kamar tsotsar ruwa yake saboda mai saboda kauce ma numfashi amma ka ɗauki abu katon kofi ko kwanan sha ka yi haka kwal kwal kwal kwal ba ɗagawa sai ka gama shanyewa sannan sai ka miƙo kwano a koma ta ka kai haka a gaban ka sai ka ji kunya sai ta rena ka kawai an miƙa maka kunu kawai shi kenan sai kai haka da hannu biyu wani za ka ga yayi kwal kwal kawai ya haɗa a ka riƙa yi kana saukewa zai fi lafiya a makoshinka kuma ya fi lafiya a ƙirjinka kuma hanjinka zai fi isa zuwa gare shi lafiya lau sannan kuma gashi ka kauce ma wannan illar da manzo Allah sama ya faɗa cewa kada mutum ya yi numfashi a ciki saboda babu alkhairi sai a cikin bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu sai ce wa idza akal khala'a fala yamassa zakarahu bi idan ya zo zai biya bukatarsa to kai ya kama al'aurarsa da dama akwai riwaya da ta zo take cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yamassa zakarahu bi yaminihi idza ata al duk wanda ya imani da ranar lahira ya imani da Allah da ranar lahira to kai ya kama hannunsa da al'aurarsa kai ya kama al'aurarsa da hannunsa na dama idan ya zo zai biya bukatarsa hannun dama ba a yi shi don wannan aikin ba an yi shi don wasu abubuwa ne masu daraja Ka kishiyar da sai mazan sama aka ce kana rasu sama yi yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa rajulihi wa tuhurihi wa fi sha'anihi kulle manzan da sama yin abu da dama yana bashi sha'awa yana burge shi yana sha'awar yi abu da dama kamar me fi tana'ulihi in zai fara sa takalmi dama yake fara sawa Wata rajulihi idan zai taja kansa to yakan fara da ɓangaren dama ne wa buhuri idan zai yi wanka to bangaren dama yake fara wankewa in zai yi alwala dama yake fara wankewa wa fi sha'anihi kullihi haka dukkan lamuransa waɗanda suke masu daraja manzo Allah sama yana yin su da dama ne to wannan hadisin sai ya ware sai ya ce wala ya masfala ya masanna zakarahu ya yadihi kada ya kama al'aurarsa da dama Yayi da hagu hagu shi ne to me hikimar da ta sa Allah me hikimar ta sa Allah ya maka hannun dama da hagu ya baka biyu kowanne da aikin shi wanne da aikin da Allah madaukakin sarki ya sa shi yayi wala ya tamassah bi yamini sannan idan ya gama yin bayan gida ko bawali to kai ya share bawalinsa ko bayan gidansa da hannun dama da hagu zai kaga fikhun da al-Imam al-Bukhari ya kafa babin sa kenan akan cewa ba a yin amfani da dama a wajen yin tsarki da hagu ake amfani to wannan shine akwai abubuwan da ittifaqan da dama ake yin su akwai abubuwan da ittifaqan da hagu ake yin su akwai abubuwan da ittifaqan malamai sun yi ittifaki akan ba a yadda da ayi su da dama ba akwai ababen da an yi ittifaki ba a yadda ayi su da hagu ba da dama ake akwai abubuwan da kuma aka yi sabani a kansu wasu malamai suna ganin ayi da dama wasu kuma suna ganin ayi da hagu ina misalin su aswaki al-imam an rahmatullahi alaihi a cikin al-majmu' muhazzaf da kuma sharh muslim ya kawo saɓanin da malamai suka yi akan hukuncin idan mutum zai yi asuwaki da ina zai fara goge baki kamar yanzu misali a ce buroshi zaka amfani da buroshi to ina zaka fara gogewa wasu malamai suka ce ai yana cikin aikin kazanta ne sau da haka hagu za a fara wasu kuma suka ce a Asuwaki abu ne mai daraja kuma tsafta ne yana cikin wafi tsuhurihi saboda haka idan mutum zai yi asuwaki sai fara da dama <laughs> to babu wani kauli rajihi kan wannan duk wanda ka fara da shi baka yi laifi ba ko ka fara da dama ko ka fara da hagu goge bakinka to baka yi laifi ba sannan akwai sa zobe an yi saɓani akan sa zobe shin da dama a dama ake sa zobe ko a hagu akwai wannan saɓanin da malamai suka yi wasu suna ganin dama za a sa wasu kuma suna ganin hagu wasu kuma suka ce dinga ka sa baka yi laifi ba sannan agogo shi ma an yi saɓani kan sa agogo dama ake sa agogo ko hagu ake sawa shi ma din da ka sa ba kai laifi ba fita gida da dama ake fita gida ko da hagu <laughs> eh? shi ma malamai sun tattauna kansa da dama ake fita ko da hagu sun yi sabani a kai haga amma dai abin da ya fi ka fita da dama ko sannan za ka shiga kuma ka shiga da dama kaga ciki lafiya baka lafiya amma irin su masallaci ittifaƙan da dama ake shiga a fita da hagu bayi da hagu ake shiga a fita da dama ko sa tufafi ana kwafa tufafi ne hagu ake fara kwaɗewa sawa kuma a fara sa dama domin sun tabbatar da haka ne ta hanyar takalmi manzo Allah sallama idan zai sa takalminsa dama yake fara sawa gashi can a wancan hadisin muttafaqun alaihi ya ujibuhu tayammum sai aka ce fi mai. fi tana'uli in kuma zai kwaba takalmin to hagu yake fara kwabewa to haka sauran tufafi su ma in mutum zai sai fara kwabe hagu amma idan zai sa sai fara sa dama to waɗannan matsalolin akwai su da malamai suka yi magana kansu amma wannan na kama al'aura da dama to kauli razi haramun domin wancan hadisin da ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to kada ya kama al'aurarsa idan ya zo zai yi bukata da dama sai dai idan yana da lalura ko hannu ɗaya yake da shi ko kuma hannun shi na dama bai da lafiya to wannan abdarurat tubihul mahzurat wannan ka'ida ce sananniya ko abin da yake haramun idan aka shiga lalura to shi kenan sai ya zama halal sannan kuma la muharrama ma'a ittirar idan aka shiga matsi to ba za ka ce wani abin da yake gashi haram ba ne a halif sai juye zama halas to wannan shi ne fikihun da ke cikin wannan hadisi babun alistin ja'u bil hijarati babun da zai yi batu akan yin tsarki bil hijarati da dutse dan al'imam al-bukhari ya ce alistin ja amma mafi yawancin malamai sun fice masa alistijmar domin a nuna cewa asalinsa ga asali al'aslu al asali asali amfani da ruwa sai idan ya zama babu ruwa ne sannan za a ce amfani da dutse to shi yasa kawai sai suka ce alistinja amma sunansa alistijmaru ne eh, alistijmaru daga aljamratu عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نهوه ولا تأتني بعظم ولا روش فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن babun alistin ja'u bil hijara babun da zai yi bayani akan cewa ya halitta a yi amfani da duwatsu ko tsakonkwani wajen biyan bukata wato a yi tsarki da su hikimar eh, in babu ruwa ai ana yin taimama ko to shi ma haka a nan idan babu ruwa sai a amfani da ne sai a amfani da kogi a amfani da dutse a ƙarƙashin ka'ida su tafi ifu da suke cewa idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al idan aka rasa asali to sai a koma zuwa ga makwafin asalin al'asu shine alma asali ainihin shine amfani da ruwa amma idan ba a samu ruwa ba to shi kenan sai amfani da dutse ko makamancin dutse abinda zai zama eh, yana da irin hukuncinsa daga sajiduna abu hurairar radiyallahu anhu abdurrahman ibn sahar arwa sahaba sahabin da ya fi kowane sahabi yawan hadisi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce ittaba'atun nabiya sallallahu alaihi wasallam na bi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kharaja li alhali manzon sama ya fita domin ya je ya biya bukatarsa sahabbai ba sa son su ban manzon sama shi kadai so da abu hurairah da ya ga manzon sama ya bi hanya zai je ya biya sa shi kenan sai ya bi bayansa fa kana la yaltafitu manzala sa sama ya kasance bai bai waigo ba fa da nautu minhu hasse da na kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ce ibghini ahjaran je ka ka samo min duwatsu kanana astanfiz biha zan tsarkaka da su astanfiz zan kora najasa da su zan tayar da najasa daga jikina da su shine asali ai daga annafdu ne astanfir in aka ce nafaza shine ka kura hmm? a wacce a wani a hadisi aka ce fakana yastanfidu al-ma'a bi yadihi ko riwayar maimunatu bint al-harith wankan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta kawo mishi abin da zai tsantsama jikinsa sai manzo sallama sai ya ki ansa ya ce mata tafi da shi sai ya rika fitar da ruwa da hannunsa to shine asalin kalmar dai abu nahwahu ko kuma manzon sama ya ko kuma manzon sama ya ce wata kalma ba wannan ba amma wala ta'tini bi azmin kakka zo min da kashi wala rausin sannan kakka zo min da turusu na awakai kakka zo min da turusu na awakai wato bayan gidansu dukkaninsu ba a tsarki da su fataituhu bi a bi tarfi siyabi sai na zo ma manzo da wasu duwatsu bi tarfi na sanya su a wani bangare na mayafi na saboda girmamawa dutsen da manzo sama zai tsarki da shi Abu Hurairah radiyallahu sai ya sa shi a tufafinsa dutse wannan bayan Allah sun san waye manza Allah sallallahu alaihi wasallam shi duk wani abu da zai kai zuwa ga gare shi na batanci ba sa wasa da shi dutsen da zai tsarki da shi bai yadda ya da hannu ba saboda girmamawa sai sa a tufafin shi sallallahu alaihi wasallam haka suke girmama shi fa wada'tuha ila janbihi da je sai na aje manzal sama a gefe wa aghadtu anhu sai na kauda kai daga manzan Allah sama na juyo falamma qada atba'ahu bihinna lokacin da manzan sama ya gama biyan bukatar sa sai ya bi wannan najasar tasa ko kuma wajen da ya biya bukatar tasa bihinna da waɗannan duwatsun wato ya tsarki da su kenan hadisin yana karantar da mu daga cikin ya halatta a yi tsarki da hoki a lokacin da babu ruwa in babu ruwa sai ya amfani da dutse su shi ne zai zama a makwafinsa sannan hadisin da yana ƙara tabbatar mana duk lokacin da mutum zai yi bukata biya bukatarsa to ya koma can gefe kai ya yi a cikin mutane ko da ba wali ne baya cikin mutunci irin yadda mutane suke bin titi ka zo wucewa kai ta ganin mutane da yadda suka samu su kwaɓa wandan su suna biyan bukatarsu yana cikin lalacewar al'umma yana nuna shaidar ta da kunya kaga mutum shekarun shi hamsin sittin ko ƙasa da haka ya kwaɓa wandonsa, baya jin kunya a duk inda ya samu shi ne biya bukatarsa ba daidai ba inna allaha hayyun sittirun Allah madaukakin sarki yana son rufa asiri kuma yana da kunya saboda ka baya san bawansa ya rika yin abubuwa kaba kaba ba daidai bane sannan wannan hadisin shi ma yana nuna yadda sahabban manzo sama suke kula da shi suke tsare shi sannan ba sa son su ga yayi nisa da su sannan hadisin yana nuna mana khidmatu ahli al-fadl shi ba yima waɗanda suke da falala hidima ga abin da sajiduna abu hanyar radiyallahu anhu yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma hadisin ya tabbata mana da cewa ba a tsarki da waɗannan ababen biyu ba a yi da ƙashi me yasa maza su ne ce fa amma al'azmu fa innahu ta'amu ikhwanikum min al-jinn ƙashi ka bata shi domin abincin ƴan uwanku ne daga cikin aljanu daga cikin farlar da Allah ya ma dan adam sai ya ci sannan aljani zai samu <laughs> ka gani ka wannan fifiko ne na fili sai ya ci abinda ya ci shi kenan haka suka zo wajen mazan sallallahu su mai ce musu su dauki kashin da yan adam suka ci su je su ambaci a sunan Allah a ciki su ci azmu kenan so daga ba a ba a ba a yanka ba a ba a tsarki da shi sannan ko ba a yanka da shi ba za ka ɗauko kashi kai yanka da shi ba ba a yi sannan raus turoso na awaki mazan sun fi ita shi fa'in na hula yi shi kuma ba ya tsarki ai ƙazanta ce ya za a yi ƙazanta ƙazanta za ta kori ƙazanta ai ƙazanta ba ta fi ƙazanta ba sau da ka ba a tsarki da bayan gidan dabbobi sannan kuma ba a yi da ƙashi kowanne da hikimarsa sannan hadisin ya karantar da mu dai yadda sahabbai suke girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan hadisin ya karantar da mu kau da kai ba a san mutum ya je wani na biyan bukata wani na kallon shi kaga sai ya ce wa araftu anhu na juyo na bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma babban fikihun hadisin dama shine jawazu listinja'i bil hijara halarcin a biya ba a yi tsarki bayan an biya bukata ta bawali ko bayan gida da duwatsu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah subhanahu ta'ala ya albarka a cikin rayuwar mu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanka to ka fara wanke hannuwanka kafin ka shigar da su a cikin abun alwalarka ko ba haka aka ce ba wannan mai takarda an sha yin bayani kan taka tambayar da yake ba sun karanta ta ba amma dai yana tambaya ne ya halasta a addu'a bayan sallar farilla matsala ce da an sha magana kanta ban san ko sono aka yi ta anan ko ƙila baƙo ne ko kuma ya manta kwaruna ta cinye mishi karatun eh? ya halasta mutum ya yi addu'a bayan sallar farilla ya halasta abinda suke sabani a kai zai daga hannu amma ba addu'a ba ba addu'a ake magana ba ya halasta a yi addu'a bayan sallar farilla amma abinda malamai suka yi sabani a kai zai yi haka ya daga hannu wasu suka ce zai wasu suka ce ba zai yi ba kauli radihi zai yi so da babu hannun da ya zo cewa ka kuma asali idan mutum zai yi addu'a manzo sanu ya yi umarni cewa a daga hannu so da ka sai ka ɗaga hannu ka yi addu'a ka amma babu saɓani a kan addu'a bayan sallar farilla ana yi kana gama sallar ma addu'a kake fara yi cewa kake astaghfirullah me kai astaghfir me astaghfir ka shi atlubu magfiratak wannan alhamzatu wasirri ta ila talab nema kake ya Allah ka gafarta mini ka faɗa har so nawa so uku har sai addu'a اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال اللهم أئني نكتي يا الله كتيمكي كنا ماجية على ذكرك أكن انت ذكرنك انت أنبتنك وشكرك انت قوليمك وحسن عبادتك كما إن زمن كوت تبوتا أدريك نكتي قال دعا الدعاء كتير so daga abin da malamai suke magana kai shine mutum zai daga hannu ko ko ba zai daga hannu ba ina jin an fahimta kai ne na ƙarshe insha Allah ya halasta inda dalilin yi in akwai dalilin da ya matsa ma mutum ya sai in kuma babu dalili asali shi ne mutum ya tsugunna ya yi amma idan akwai dalili na lalura da mutum ya tsinci kanshi a ciki in ka tafi wasu wajajen babu wajen da za ka yi ba za ka tsugunna ba kana zuwa nan ka tafi wasu garuruwa ko ka shiga wani otal to ba inda za ka tsugunna kai ba wani sai a ce ba za ka yi a tsaye ba dole a tsaye za ka yi sai ka san yadda za ka yi ma baka taɓa yi ba a ranar lalura ta kama ka Allah shi kyauta wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa ajma'in assalamu alaikum